الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين من أبوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwa ta da ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin kitabu tauhid na Muhammad bin Abdulwahab rahimahullahu ta'ala kamar wadda aka saba a daidai wannan lokacin. Insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗau darasinmu daga inda muka dakata a satin da ya gabata. mu da ya gabata a satin da ya gabata shine darasi na goma sha biyu a cikin wannan littafi kuma inda muka kawo ƙarshen babe na takwas ina yau a wannan darasi na goma sha uku insha Allah za mu wara da warkon babe na tara babinmu da ya gabata babe ne mai bayani akan cewa ba a neman albarka ga itace ko duwatsu ko wani abin da ba su ba wanda albarka ana samunta ga Allah ta'ala bayan nan yau inda za mu tashi insha Allah babe ne na tara malamar guji wannan littafi Allah shi mishi rahama ya ce babu ma ja a fi li babe mai bayani akan abin da ya zo na yanka bayanin yanka ga wani Allah mutum ya yanke wata dabba ya nuhi wani da ba Allah ba za mu ji irin tanadin da Allah ta'ala ya yi ga wanda ya aikata wannan mummunan aiki malam ya ce wa ƙaunin ta'ala da faɗin Allah maɗaukakin sarki قل إن صلاتي ونسكي wa ومماتي لله رب العالمين Allah subhanahu wa ta'ala yace, ce, Ka ce, Hakika sallata da nake yi, da dabbata da nake yankewa ta ibada, kamar layya, kamar hadaya, kamar abin da ya shayi mutum ya yi wani alwashi ya yanke wani abin yankewa wa ma mahayaya da rayuwata wa mamaci da mutuwata dukkan su lillahi ina yi ne suna ga Allah ne rabbil alamin ubangijin talibai ba ina nuhin wani ba da ibada ta in ba Allah ba la sharika babu abin bauta ma da gaskiya sai Allah wa bi dalika umirtu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa dalika umirtu da wannan ne a shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani bisa ga ikayar da Allah ta'ala ke basuwa wa bi dalika umirtu da wannan ne aka umarce ni in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ana awwalul muslimin ni ne farkon wanda ya miƙa wuya ya jawo ya yi ban gaskiya ga Allah dama yanka don wani Allah ya kasu kashi bi. akwai wanda yake na shirka ne akwai wanda yake kuma ya halatta wanda yake na shirka ne shine wanda mutum zai yi da niyyar ibada ko don girmama wani abu kamar ya ambaci sunan wani da ba Allah ba ko ya yanke don wani da ba Allah ba kamar ya yanke don wani ba annabi ko don wani mala'iki ko don wani wali wannan duk nau'i na na shirka yanka na shirka ko don wani ice ko a ce zorin wani ice yanka don ya samu abu kaza wannan duk nau'i ne na yanka irin na shirka na biyu kuma shi ne ya yanke ga wani Allah, amma ga abin da yake saboda darajar tawa ko don farin ciki. Malai ce kamar misali a ce shugaba na ƙasa ko na jiha ko ni dai mai daraja ya kawo muku ziyara. Sai ku yanke dabba a gyara da komi a kawo matsayin abin nan walima ko kuma matsayin tarbo. Yawa wannan bai da komi. na girmamawa mm-hmm. wanga yankan bai da komi a kun yi baki ku darajar su wannan wani abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya girmamar da bakonsa to malam ibnu kasir dabra da wannan aya Allah ya mishi rama yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya waɗa ma mushirikai waɗannan da ka bauta ma wani Allah suna yanka ta ambaci sunan wani da ba Allah ba da cewa shi kan waya tsarkake ibada ce zuwa ga Allah kamar sallah da yanka waɗanda yake yi da kuma abin da ya shari duk wata ibada rayuwa ce da mutuwa ce saboda su mushirikai suna bauta ma gumaka kuma suna yankewa don gumaka sai Allah subhanahu ta'ala ya umarci babban manzo da ya saba musu kada ya bi abin da suke a kai ya karkace ya bauɗe musu ya fuskanci manuha da kuma niyya akan tsarkake aiki ga Allah ta'ala aka malamin nan almajirin Abdullahi bin Abbas wanda ake ce ma mujahid da dahab duk sun kawo bayanin cewa kalma nusuf tana da ma'anar yanka a wurin aikin hajji ko kuma umra ta wannan kenan sai a malam ya ce kuma salli li rabbika wa nahar wa qawlihi da farin Allah ta'ala fa salli li rabbika Allah madaukaki ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai salla don ubangijinka wa nahar ka soke dabbaka don Allah ina sallah ana yi don Allah don Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a yi aka kuma yanka shi ma za a yi ne saboda Allah kamar abin da ya shahi nauyin abubuwan da aka ambata kamar layya ko hadaya ko kayi wani alwashi to za ka yi ne saboda Allah ba don kowa ba kuma ba za ka nufi kowa da wannan ba ko bai ɗan sakamako ga wani in ba Allah ba to sai hadisin da malam ya kawo mana ya ce ana Ali ibn Abi Talib wanga hadisi an karko daga Aliyu ɗan Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم kalimatin, annabi ya ba ni labari game da wasu kalmomi guda hudu ta farko daga cikinsu la'anallahu man dabaha li ghairillah cewa Allah subhanahu wata'ala ya la'anci wanda ya yanke don wani Allah kamar wanda ya yanke don gumki ko don wani waliyi ko don wani ba ko don wani mala'iki irin waɗannan daf suna daga cikin waɗanda Allah an ce su don sun yanke akan wani Allah ko aljani ko wani abu wanda ya na nauyin abin da za a tura kaka yanke don samun wani abu na biyu la'ana Allah man la'ana walidai haka nan kuma Allah ta'ala ya la'anci wanda ya la'anci mahaifansa a har aka yi a tambaya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ka mutum ka ainihi la'antar mahaifa ne ce wani ya zagi ka zagi wani shi ma ya zagi naka mahaifan kaga kamar ka la'ance su bai kamata kenan ɗa ya jawo ma mahaifa ne zagi ba abin da ya kamata ga ɗa ne ya jawo ma mahaifa ne karramawa da girmamawa da mutuntawa ba wai a waɗan musu wata kalma ta muni ko illa ko aibi ba na uku daga cikin kalmomin nan guda hudu la'anallahu man awa muhdisa hakanan Allah subhanahu Ta'ala ya la'anci wanda ya ɓoye wani maɓannaci kamar mutumin da ya aikata wani aikin da ga shari'ar Allah ana nema ne don a yi mai hukunci ya yi wani ta'adi sai ya gudu sai ka ɓoye shi to wanda da ya irin wannan to shi ma Allah an ce shi wanda shi ne nau'in kalan mutum na uku boye maɓallaci wanda shari'ar Allah na nemansa da hukumta shi ka ɓoye shi. Na hudu daga cikinsu, la'anallahu man gayyara manaral arbi, Allah ya la'anci wanda ya canza iyakoki na ƙasa ko filaye, rawa muslim. Wanda wannan gaba ta ƙarshe ko wannan kalima ta ƙarshe ta hadisin ga tana faduwa akan mai yawa daga cikinmu za ka ga mutum ya sai hili domin ya gina amma sai ya zo wurin gina wannan hilin sai ya ɗebo hilin hanya ya tsara daga ya canza iyakar ƙasa daga asalin inda ya saye zuwa inda bai sayi ba ko kana da makwabci ka ɗebo cikin nashi ka ƙara dai wannan akwai bayanin tsinuwar Allah ga mai irin wannan aiki sa'annan bayan nan akwai hadisi tabbatacce cewa duk wanda ya kafi ko ya ɗibi gwargwadon taka guda na hilin wani kana makwabtaka da mutum sai ka ɗibi gwargwadon taka guda ko ga hanya to za a naɗe ma mutum daidai da taka guda ɗin nan a kwashe mai zurfin wannan ƙasa har zuwa ƙasa ta bakwai a azami shi ranar alkiyama wanda wannan musiba ta ba ƙarama ba don haka babu shakka na akwai buƙatar lura da haƙƙi na makwabtaka da kuma iyakoki kamar wadda aka tsara ko kuma kamar wadda an ka zana ya zama ba magana cewa mutum ya tsara. Wa an ɗari ibn shahabin, ayyo ruwaya daga tsarin ɗan shahab, anna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare sa ya ci da kalal jannata rajulu wani mutum ya shiga aljanna fi dubabin saboda kuje saboda kwada wanga da in ya hau sama abinci za ka yi kyamashi wa da kalan nara rajulu aka wani mutum ya shiga wuta saboda kuje qalu sahabe suka ce wa kaifa zalika ya rasulullah to ya ma'aikin Allah ya aka ya haka wannan ya shiga aljanna saboda kuje wannan ya shiga wuta saboda kuje sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi musu bayani da suka yi masa tambaya qala sai annabi ya ce marra rajulani wasu mutane biyu sun zo sun shuɗa alaƙaumin ga wasu mutane sun bi sun wuce kenan a wurin hanyar wa'annan mutanen su ga mutane lahun sanamun suna da wani gumki sun wuce ga wasu mutane waɗanda suna da wani gumki la ya juzu ba wanda zai zo ya wuce wannan wurin ahadon wani mutum guda ba zai zo ya gitta a wurin wannan gumki ba a ta yi ƙarriba lahu shai'a sai ya yanka wani abu a matsayin ibada ko mai ƙanƙantarsa. Alu, sai suka ce li ahadi ma ga ɗaya daga cikin mutanen ga guda biyu, waɗanda guda ya shiga aljanna a dalilin kuje, guda kuma ya shiga wuta a dalilin kuje. suka ce ma ɗayan ƙarrib ka yanka wani abu a matsayin ibada ƙola ya ce laisa yin dishai o ƙarrib ban da wani abu da zan yanka ba wai don ya aminta ba ba don yana nuna haka ba ba don ya yadda ba ƙalu lahu ƙarrib wa lau ba ba suka ce to in haka ne ka yanka ko da kuje ko da kuda ka kama guda ka yanka da zimar ibada da dubaban sai ya kama ƙudan ko gujen ya yanka bakan lausa bila wuce suka kyale shi da kusan hana mai wucewa Ba da kalan nara sai shiga wuta a dalilin wannan wa qalu lil ce ma ɗayan ka yanka wani abu a matsayin ibada ga wannan gumkin qala ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'a ban kasance ina yanka ma wani abu komai ba ma'ana ban yanka komai dun Allah dai ba ga Allah ba komi ban iya yanka ma wani abu na matsayin ibada wanda ba Allah ba magwayi mai girma ya kiya da rabu na ƙawo sai suka sare wuya ne sun ka kace mai kai a dalilin yaƙiya fada kalar nara sai shiga wuta ah, fada kalar janna ko ah, astaghfirullah astaghfirullah fadarabu in ka wuce suka sare mai wuya dan ya kiyanka kuje ko kuma ya kiyanka komi ga gumki Ya yi tsayi ne bisa ga tauhidi wa fada kalar janna sai shiga aljanna wannan ya hadisi da muka karanta yanzu Imam Ahmad ya ruwaito wannan hadisi aka shi Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin kitabu zuhur cikin littafi ne dama musnad na Imam Ahmad yana dauke da hadisai kamar kusan dubu arba'in a cikin wannan musnad na Imam Ahmad ya kawo shi bangaren kitabu zuhuri wanda abu nu'aimin kuma ya kawo wannan hadisi a cikin hilyatul auliya a takaice dai hadisi hadisi na wanda yake ya tabbata hadisin ya inganta wanda za ka samu ko kuma wani wuri ka ga an yi maganganu akan shi ko akan kan marwaita amma dai da ƙarshe hadisin ya tabbata. Za ka kenan nan abubuwan da suka waru ga waɗanda mutane guda biyu wato sun bar mana wani nau'i na lura. Guda ya yi jimiri, ya yin abin da aka so, har ya rasa rayuwarsa, guda kuma ya aikata abin da ake so an ƙyale shi. To wannan ma abin da za mu diba kamar abubuwa guda biyu. mu dai shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Qur'ani ya tabbatar da illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innan bil iman ko yanzu an ka tare mutum ga hanya da bindiga aka ce ko dai ya ce isa dan Allah na ko a kashe shi ya ce isa dan Allah na ai bai rinda ba wa qalbuhu mutma'innan bil iman kaga kenan yanzu an ga hukuncin na shi wanga mutumin da da yayyanka kujan ai don matse shi na yawa to kaga mu a tamu shari'a inda duk aka matse ka an ka matsanta ma ka yi wani abu na ridda to wannan ba ridda ba ce mhm. amma kaga su a wannan wakaci sai ya zama na wannan shi a dalilin ya shiga wuta amma ba don yana kahiri ba ko mhm. to shi kuma wanda ya riga ya sadaukar da kai ne ya ɗauki mustawata babba matsayi mai girma ya ga dai bari ya sadaukar da kai ne ya yi shahada a kashe shi kuma ya yi amma yau da haka za ta faru kuma ka yi zaɓi ka yi shahada ba kuma baka da laifi in ka zaɓi rayuwar ka faɗi wannan ba da manowa ba ba da niyya ba sai malamai ce fihi masa'il a cikin wannan babi akwai mas'aloli kamar haka al'ula na warko tafsiru fassara fasalli li rabbika wanhar an fassara wannan aya ko ko qul inna salati ko to fassara qul inna salati wa nusuki har zuwa ƙarshe ta biyu, tafsiru, fasalli, فصل لربك ko فسر wannan aya cewa كي صلى دم أبنجي ka? kuma ka yanka dabba don ubangijinka asalisa matsala ta uku albada'atu farawa bi la'anati man da ba haligairillah da aka ce ga wasu kalmomi guda hudu sai aka fara ambatar wanda ya yanka ga wani Allah sai aka fara la'antar shi sannan sauran ukun suka biyo. Rabi'a. mas'ala ta hudu la'anu la'anta man la'ana walidai Allah an ci wanda ya la'anci mahaifansa mahaifa <coughs> suna da girma da matsayi ga mutum wanda bai kamata a cewa ya ainihi la'anci mahaifan ba wa yana daga cikin la'antar mahaifa an ta la'ana walidai rajul ka zagi mahaifan mutum fayal an walidaika ya zagi naka zaka nan wanda ya zagi mahaifin wani wannan ya rama to shi kama shi ne ya zagi nashi mahaifin da kanshi ko kuma shi ne ya la'ance shi alkhamisa matsala ta biyar la'anu man awa mu'jiza la'antar wanda ya boye wanda ya aikata wani abu na mummuna malam ya ce wa huwar rajulu ne mutumin da ya su shay'an ya ƙirƙira wani abu wanda abin nan da ya ƙirƙira ya ji fihi akwalla haƙƙin haƙƙin Allah yana a kansa kamar a yi masa shari'a fayalta ila mai jirahu sai ya yi ƙoƙari ya ce zuwa ga wanda zai kare shi min zalika daga wannan hukunci ya zama a ɓoye shi ba sai inda yake ba wanda diya haka Allah an ce shi Mas'ala ta shidda. La'anu man غير manaral Abu. Allah an ce wanda ya canza iyakoki na filaye da aka mallaka, ka san ga iyakan yilinka amma sai ka canza. Malam ya ce wa huwa ko wahiya almarasim ita ce alamomi amma irin wannan simintin da ake yi a kafa mai raba hilayen mutane alati tufarriqu baina haqqika wadda take rabewa tsakanin haƙƙinka fil ardi ga ƙasa ko hili wa ake jarika da haƙƙin makwabcinka wato gayyaraha sai ka canza ta bi ƙadimin ta hanyar gabatarwa au takiri ko jinkirtawa ya zama dai kaɗi da haƙƙin wani ka ƙara cikin naka wanda dai ya haka nan shi ma ya shiga cikin nau'i na tsinuwa ko la'ana bayan kuma wani hukunci da yake aji a kan sha'arar lahira asabi'a matsala ta bakwai alfarku bambanci baina la'anil mu'ayyani tsakankanin la'antar wanda aka ayyana kamar a ambace shi a cewa ne wa la'an ahlil ma'asi wa ahlil ma'asi da la'antar ta sabo ala sabilil umum idan muka lura da kalmomin nan guda hudu annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ce Allah an ci mutum guda ba ko la'ana la'ana Allah man awa muhdisa kaga wanga bai tsaya ga mutum guda ba man dinga min siyagil umum ta shigar da duk wanda ya irin wannan aiki haka malla ana walidai shi ma mandin na min siyagil umum ta shigar da dukkan kenan ya halatta la'antar nau'in masu sako amma ba mutum guda ba walau ko da kayidina in dai yana da rayuwa yanzu bai mutu ba to bai kamata a la'ance shi ba saboda yana yiwa Allah ya canza shi daga kafirci zuwa ga musulunci to azabi'a mas'ala ta bakwai mun karanta ta ko cewa alfarku baina la'anil mu'ayyan bambanci tsakanin la'anar wanda aka ayyana kamar a cewa ne wa la'anu ahlil ma'asi da la'antar ma'abutan sabo ala sabilil umum ta hanyar hadewa a ce Allah ya la'anci makaryata ba a ce Allah ya la'anci wani ba الثامنة مسألة تتكوز هذه القصة العظيمة وانا قصة جيمي جرمة وهي قصة الذبابي ita ce kissar bayanin wannan kujet wanda wani ya shiga aljanna a dalilinsa wani kuma kaddara ta kai shi gidan wuta a dalilin kujen. A tasi'a mas'ala ta tara kaunuhu da kala annar kasantuwa ta ya shiga wuta bi sababi zalika zubab a dalilin wannan kujan allazi mai yaqsiru wanda shi bai nihin bauta ma kujan ba bal a'a fa'alahu ya aikata shi ne kallusan domin ya samu tsira min sharrihim daga sharrinsu ya yi haka ne don ya samu tsira daga sharrin su ma'abuta gumki ɗin ba wai don ya yi imani ba ba don ya yadda ba al'ashira matsala ta goma marifatu ƙadar shirki sanin gwargwadon shirka fi ƙulubil mu'minin a cikin zukatan mu'minai kai sabara dalika adal qatri ta yaya wannan ya yi haƙuri a kan kisa ya kiyata yanka Walami yuwafiqhum bai dace da su ba ala talabatihim akan abin da suke nema sun nemi ya yanka amma ya kafe ya cije ya kiya ma kaunihim tare da kasantuwar su lam yatlubu ba abin da suke nema min gare shi illa al zahir sai aiki bayyane sun so kawai ya yanka amma ya ce a saboda ya san illar shirka da girman shirka tare da cewa ko da ya yi haka ɗin wannan ba yana dalili a kan cewa ya yi ta musulunci ba musamman a shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wata rana Usama ibn Zaid wani daga cikin mushirkai da Usama ya daga takobi sama zai sare shi sai kalmar shahada sai Usama ya kashe shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce za ka yi da la ilaha allah idan ta zura alkiyama Yace ai ya wadi ne domin kare kai Yace to ka tsaga zuciyar shi ka gano haka ne da haka kenan hakikatan in dai mutsuwa ta kai ga mutum ya wadi abu na ridda kamar an tsare shi ko an tilasta shi To wannan ba za a lissafa cewa ya haka ba ba za a lissafa shi da cewa yayi yi ridda ba alhadiya ashara matsala ta goma sha ɗaya annan lazi da kalan nara wannan wanda ya shiga wuta musulmin musulmi ne li'annahu law kana kafiran inda kafiri ne lam yaqul da bai ce ba da kalan nara fi zubabin da ba a kira shi da cewa ya shiga wuta a dalilin kuje ba الثانية ashara. matsala ta goma sha biyu sha shahidun a cikin wannan akwai shaidu lila hadisi sahihi ga hadisi ingantacce aljannatu aqrabu ila ahadikum aljanna ita ce mafi kusanci zuwa ga ɗayanku min shiraki na ali daga hancin takalminsa wannan mithlu zalik wuta kuma kwatankwacin haka kenan in mun yi la'akari da wanga hadisi na hadisu zubab za mu ga aljanna tana kusa ga mutum haka wuta ma ita ma tana kusa ga mutum aiki ɗan kaɗan zai ma dalilin shiga aljanna aka ɗan ƙanƙanin aiki zai dalilin mutum ya shiga wuta Allah ya tsare mu da ita. ashara, matsala ta goma sha uku, maarifatu sanin anna amalal qalbi aiki na zuciya huwa al-maqsudul a'zam shine abin nufi mafi girma hatta inda abadati al al'auta a wurin masu bautar gumaka abin da suka so shine ya zama ka aikata a cikin zuciyarka wanda shi abin da suka fata ya waru gare ka da ya waru sun san cewa to alaka ta riga ta taho da haka kenan babba abin da zamu lura da shi abu mai muhimmanci kwarai ga rayuwar mutum ya zama don abin da zai yi ya tsarkake shi ya nuhi Allah da shiya don abin da akwai wani nau'i na garwai da alaman wato shirka mutum ya kauce mai ya bar shi domin ya samu rahama da gawara da Allah subhanahu wa ta'ala. kuma kamar nan muka kawo ƙarshen wannan babi kuma kamar lokaci ya yi ko? mintu shidda ko? to Allah ya shiga wani sabon babi na ya kamata mu tsaya babu komai insha Allah in mun tsawo darasi da ba sai mu hara da harkon babi ko wata rana mukan ɗebo har cikin lokaci mu ma da haka wata rana sai mu raga namu lokacin ya shiga cikin lokacin sallah muna roƙon Allah shi muna muwafaka Allah shi muna dace Allah ya sa ayyukan mutu zama don bi ɗaya da shi abubuwan da muke karantawa Allah ya ba mu iko mai aiki da abin da muka karantawa kuma idan mun aikata Allah ya karɓa mana سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك